ɗaya baya iya bacci baya iya gyangyaɗi ba shi da kwanciyar hankali a wurin aiki da kuma cikin gidansa shi ne kawo min kukansa na ce masa to ina da magani eh. tun da dai harin shi take da makami to idan muka zo wajen warki an gawa magana tab tun da Allah ya sa ku zo nan an gama tun da ka zo nan tun da wannan ya kawo ka a gaba samu biyan bukata in dai magana tauri shi to nan kat ne kaji eh ba Allah da kana jin ana sabo kilin tauri sabo kilin tauri ko eh a sosai bare kuwa ne yake shi ke mun wanki anan sabon shekarar sa kusan takwas a nan yana neman aiki buri yake in ba maganin tauri na ba shi baka ji shi ba ni na san komai eh, lalle yayi suna sosai kana labarin alƙwara mai kawon barayi ba madalla hmm. ni ni shirya shi tab ai ni ni shirya shi a gidan nan sai zo sai sai sai soke mun tiba ta kwata ta shinkafa ne ma ke siwa kina dan ba shi maganin tauri kaga duwa halin shinkafan nan da ake oh, tab ran da Allah ta mike shi kuwa baka ji shi ba shi ma eh gashi yana ta kawo barayi barawo a iko iya nan in ya kira sunansa sai ta wakar daga lagos mu barawo ito da kafa tab amma ko zai sha tafiya ah, ah, ah. kai bari mm. ga ban Allah kaga shashatau ina da shi ina tabbatar maka maganin tauri ina da bakin tauri ina da fari ka fahimce ni ku kau da bare kuwa ko mota ce ta taho baka ba burki ka ji ka titi in dai yana gindinka za ta kauce bare kuwa tab mutum nawa ya ba sagau kuwa ko menene ko menene kai ko bushe ce ta ballo ta ballo in kana gurin za ta kauce za ta tsaya tak ka tsaya kwantar da hankalinka ban Allah in na baka wannan abun ko tahowa ta yi za ta yanka ka za ta yanki ka idan na baka laye zana wannan abin za ka iya bata bat Allah amma zan dawo akwai rijiya a gidanka ba ba rijiya a gidan shadda fa to kana bace wannan bat sai dai ka ga but ka fito ta cikin kashi busu busu da kashi hmm. amma mutum ya fito da cikin kashi a ah, da ta burma ba karfe ba kuma a maka wanka ba a wanke maka kashin da ke ka? eh a gwanda eh, gaskiya ka ah, gare mai wanka ya yi mun wanka ne sai maka wanka ni ba magana wanka nake ni abin magana ni ba na sallah ya bata ni dai ta cikin masai zan fito gaskiya ba na bukata karfe kawai dai da wanda mana wannan duk inda ka ajiye shi ko a keta ba da ya taɓa hannunka ba eh. to kai wata shabe ka ah, bude miki jinka a ah, ah, ya tadala dan Allah ka tadala dan Allah mala ka ya zaka bani maganin tauri kace ka bani ya zaka ko a a ai wannan maganin da da karfe da takobi da wuka da din dai karfe ne ba kashe cikin wannan me sunan zaka ce warki haba warki ai kai kace na karfi ka ba mu ya zaka dauko bindiga to menene aya menene da magan wannan abun da na baka ko ruwa ake warkiya ba za ka gani ba warkiya to gaskiya gwarin rike abun sai kaka gwada mun daga daga gwada mun daga gware ka rike cire mu da kanka kai ma wallah cire mu da kanka in mm, dan Allah kai hakuri kaka gwada mana wannan abu wani gwada maka ne ai baka baka yadda bane Usman kaka cire ni na yadda da shi ni na yadda da shi ki wannan ya yadda kanka ana maka eh, bayani gaskiya dai kai gwada zuciyarka ta yadda eh a da karfan ba amma dai ban da bindiga gaskiya bawan Allah kar kaga wannan abin da na baka eh. to bakin karfe ne farin karfe ne kar ka yadda ko fada kai ko mota in ka yadda ka shiga ita to za ta tsaya motar eh ji dai kai da kake da mota a ah, bana bana mutawa haka akai bara na mutu sunan kamfanin suka shiga a sai sun yi fada da mai da mai raba abincin nan a ciki mm. sai da saka lurika tana tana sawa sai aka faɗa sai jirgi na da suna dum ka san ka shiga jirgi zaka je dum sai suka ji tsit sai shu inda ka san an saki guga rijiya wurr haka suka yokar sai sun yi tana ce au ashe sai sai maza jirgin yi yi mukut ya ya bakin cikin sai da farin ciki sai jirgi ya koma to kai ma kai hankali ba wani abu wani mutumin nan da gaske yake ba warki fara yanzu tantama yake zuciya sararawa eh wallahi wa wa zuciya ta tayi barin saka shaji na ji hakuri gode muka san ka ina ba ne da wallahi ya hakuri na na saka ba ki na yadda Allah ha baban Allah ka saki ka, na saka ki ka no a zo sallame shi ka na baka lafiya kai kawai y'a tukuna ba za ka ganda ba tukuna nawa ka bashi bani saboda ka san azumi ba za san wasa a dubiyar na bashi auto haka ne ko usman ya eh, haka ne haka ne kaɗan jira ni kaɗan to yawa hmm. warki ai ba a haka ai kamar ya ba a haka to ai bai kamata ka rika shiga tsakanin da customer ba ban gane dinga shiga da ba mu dinje ne da kai lokacin ba kuɗi ka danne danne mai kake yi ha haka ake rayuwar duniya to kenan dai Ai ya zama kan toma. Kai! Allah wallahi. Kai amma ban Allah nan. Ni ya kama wata ya zototo haka nan. Da na shatin da ka san fara a shar. Haka na ji wallahi. Allah wallahi. Ayau. Ba gaba ɗaya wallahi shiru ne. Wai mai salati ba? Mai salati na ga tabbace wajen jaftan shi ne ba. Kai. Kai baka leƙa ba kenan. A'a ba. 这两天不怕，不能上火。